Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. mu sake kasance da ku a cikin channel namu na Saf Technology. Darasin namu ne zan koya muku inda za ku ce 24 hours daga cikin agogon wayar ku. Misali mutum zaka iske shi yana aiki haka da waya sai ka ga wayarsa ta je karfe 12 sai ta fi 13, 14 har dai zuwa 24. wayansu mutanen da yawa ba sa gane irin lissafin kamar waya ta ce da su karfe 13 da minti kaza ko kuma kamar wanda kuke kallo ga wasu waya ta nan tura shi kan waya ta nan gudu sai ce karfe 19 da minti 19 to kun ga dai yana nufin karfe 7 da minti 19 na dare kenan to amma mutane da yawa wayansu ba sa fuskantar lissafin haka yasa na ce zan samu lokaci ne muku darasi akan wannan abu yanda zaka ka cire wannan abu akan wayarka wani hanyoyi zaka bi ka cire wannan 24 hours daga kan wayarka ta Android hanyar da zaka bi ka cire 24 hours akan wayarka ta Android za ka shiga mai ɗin wayarka kamar haka sai ka sako a hankali ba sun ka sako a hankali ga wani guri da aka rubuta settings sai ka buɗe cikin settings kamar haka to ba sun ka buɗe settings sai ka sako ƙasa a hankali kamar da kuke kallo ka buɗe a hankali ga wani guri aka ce date and the time sai ka shige shi kamar haka Ba sun ka buɗe shi kamar haka ga wani guri aka ce nan gurin kun gama wasu na sako da shi ko nan gurin da aka ce use 24 hour, 24 hour format to wannan gurin kun gan shi alamun cewa akwai good a jikinsa to suka cire wannan good din kamar haka to bacin ka cire wannan good din kun ga yanzu agogona ya kuma ƙarfe bakwai da minti ashirin na dare ko to dan uwa wannan shine hanyoyin da zaka bi ka cire wayarka daga ta android daga cikin 24 hours na agogo to idan kuma kana da android ga wanda ba su da android sai karamar waya fa bari mu koya muku shi wanda za ku cire a cikin karamar waya yanzu mun koyi inda ake cire a cikin android to in kuma ka kasance kana da karamar waya na hanyoyin da zamu nuna muku yanzu shi zaka buga cire mu je za cikin darasin na gaba kamar yadda kuke kallo mutane da yawa sun tsani su dinga ganin agogon waya sai ne musu da safin karfe goma sha kaza ɗin nan kamar yadda kuke kallo wannan karamar waya ce ga tana kunna ta kamar haka yanzu misali agogon waya ta ci karfe goma sha tara da minti arba'in da ɗaya mutane da yawa ba sa gane cewa karfe sha tara ɗin kaga yanzu aka ce sha tara a 24 hours ana nufin karfe bakwai kenan da wani abu to mutane da yawa ba su gane cewa karfe goma sha kaza da ba take musu lissafi ba wannan abu yana bata mutane da yawa rai to wani hanyoyi za ka bi ka cire shi a cikin karamar waya idan aka ce waya tana kana kana gama da irin wannan time zone din kamar take baka haka dinnan a ce ta tafi karfe 10 24 hours kenan to hanyoyin da zaka bi ka cire wannan abu shine zaka shigo bangaren menu kamar haka bacin ka shiga bangaren menu ga wani guri da aka rubuta settings kamar da kuke kallo sai ka shige shi kamar haka to wannan gurin da aka ce phone settings shi zaka shiga bacin phone settings ya bude maka ka shige shi ga gurin da aka ce time and date dinnan kamar da kuke kallo sai ka shige shi kamar haka sai ka sako kasa nan gurin da aka ce set format ɗin nan kamar da kuke kallon sa haka ɗin nan sai ka shiga to wannan wanda aka ce time ɗin nan gashi nan an ce da kai 24 sai ka cire daga cikin 24 sai ka mai da shi 12 sai ka shiga sai ka shiga option sai ka save to sai ka koma free kaga yanzu kuma karfe 7:42 da minti gashi na baka pm to dan uwa wannan shine hanyoyin da zaka bi ka cire wayar ka daga cikin 24 hours idan ta nema ka wannan shirman da Allah ina so idan wannan bidiyo na yi maka daɗi idan Allah ka danna mu alamar like idan kuma baka cikin channel ɗin da Allah idan wannan ne zon ka na farko ka danna mu alamar subscribe sannan ka danna mu ƙararrawar sanarwa ta inda za su damu na ɗora zai sami sai zuwa gare ka don Allah ku danna mu alamar like din domin tana taimaka mana muna jin daɗin abin da kuke mana na gode Allah ya saka da alkhairi